يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم الأربعاء شادي وقوة رمضان أي هجر من تقلى صلى الله عليه وآله وسلم تشكر جهوده لتجهوده لأربعين دشدة wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wannan shi ne majalisinmu na goma sha ɗaya a cikin majalis da tafsirin alƙur'ani na wannan wata ne alfarma mai daraja wata ramadan wanda kafin fara karatu akwai mai tambaya da yake tambaya kare da mutumin da ake bin shi bashin azumi kuma ya manta da yi azumin ba har sai da aka fara aka fara a wannan azumin da wannan shekarar sannan ya zina asali dai mantuwa dama ba a kama mutum da abin da ya yi da mantuwa ya san ana bin shi bashi kuma ya san akwai wajen bashi a kan shi kuma yana da niyyar biya kuma ya manta bibiya ba da ka ba a kama mutum da kun mantuwa sai ba akwai sakaci da ya yi na rashin yin abin a lokacin da ya kamata ba amma idan mantuwa ne zai ci gaba da yin azumin shi da ake ciki domin ba a rama wani azumi a cikin watan ramadan da ka da azumin da mutum zai yi zai yi azumin wannan watan ne da ake ciki bashin yana nan a kan shi bayan an gama azumi sai ya biya wannan bashin da ake bi shi da haka idan ya yi da mantuwa ne idan azumi ya ƙare abin da yake kan shi kawai shi ne ya biya bashin da ake bin shi babu wani abu da yake kan shi bayan wannan wannan yana magana an yi magana dangane da biyan kuɗi wanda zai ce ba zai koyar da karatu ƙur'ani ba zai an biya shi shi idan ya ce sai an biya shi ɗin za a iya biyan shi ko kuma za a akwara idan ya ce sai an biya shi a kayan biyu ne ko ko yana cikin wanda babu laifi ya ce a biya shi ko kuma yana cikin wanda bai halatta ya ce a biya shi ba shi ne bayanin da aka yi a baya akwai wanda ya bai halatta ba haramun ne ya ce sai a biya shi akwai kuma wanda ya halatta ya ce sai a biya shi idan yana cikin waɗanda ya halatta su ce a biya su dama dole ka biya mana kuma za ka biya ba sai ka ɗauki ɗan ka ka koma gida ka sai ka koya mai a gida amma za ka ɗauko shi ka kawo shi ka sai ya koya mai kuma ya ce sai an biya ka sai wai za a biya ko ba za a biya ba dama ba za ka biya ba sai ka ji kai dama Allah ya tura mu wannan aiki wajibin uba ne ya ilmantar da 'ya'yan shi shi wanda zai koya mai a makaranta wani nauyi ne na ka zai ɗauke ma daga in ya ɗauke ma wani nauyi kai kuma sai ka yi mai kai ba sai ka ɗauke mai wani nauyi da yake kan shi ya ɗauke ma nauyin wajibi da in baka koya mai ba a koya mai wannan sarakin ba wata za ka shiga wata za ka shiga kai tsaye saboda amana sai Allah ya dora maka dole ka koyar da shi ba za ka iya bane ko kuma ba ka da lokaci kai ya ka samu wani suka zauna suna yi sai ka ɗauka ka je ka kai su sauke maka wannan nauyin da yake kanka shi kenan su sai su zauna sai ya a kyauta kai kuma ka je ka nemi abinci su ba za su iya neman abinci ba ke da kafi su iya neman abinci haka dole ne ka biya in ba ka yi in ba ka iya karantar da su dole ne ka biya wanda zai karantar da su ya karantar da su haka kun ko wanda shi ya bai cancanta ya ce a biya ba ne ba kuma ya ce sai an biya ɗin ya za ka yi da shi ko da wanda bai cancanta a ce ya ce a biya ba ne shi bai halatta a biya shi ba sai ya ce kuma sai an biya zai yi to sai ka ki biya dole ka biya dole ka biya saboda haƙƙinka ne yake kanka ko kuma ka yi ta zaɓe kana neman inda inda ba za a biya din ba inda ba an fi na an fi son na kyauta kuma ba za san na kyautan ba ne rashin sanin kimar abin ne da rashin sanin darajar karatu mutum nawa za su zo suna kuka ba su da kuɗi an koro 'ya'yansa a makaranta ba su da kuɗin da za su biya kuɗin makaranta a taimaka musu sun iya siyawo su bara a kan kuɗin makaranta amma inda ake karatun a kyauta ba za ka ga shi ya tattaro ƴaƴan shi ya zo ya zauna a masallaci inda ake karatu a kyauta a yi da karatu da shi gaba ɗaya ba bai iya zuwa ya zo na kyauta wani masallaci ne ba a yin karatu akwai unguwar da ba masallacin da ake yi ba a karatu a tsakanin magariba da yi ko zo ɗaya a sati ta wannan da yake yawon an ya'yan shi a makaranta bai da lokacin da zai iya tattaro su awa ɗaya kullum su je su zauna a gaban malami su saurari karatu na kullum ko dai barar ce ta zama mai jiki zai je nemo kuɗi da su an koro yayan shi a makaranta an koro yayan shi a makaranta a taimaka mishi kuma inda a kyautan ake yi ba zai iya zama ya yi ba ba kuma zai iya tattaro yayan ya kai ya zaunar da su a yi da su ba sai dai rinka kukan bai da kuɗin da zai sa yayan shi a makaranta haka duka irin wannan surutai ne kawai na banza marasa amfani masu yin su ba su san ma ciwon kansu ba su karar kansu Da ka ba inda ma a karatu a kyauta. Ba inda za ka je ba za ka samu masallacin da za ka tattaro ‘ya'yan kurin na zama muna jin karatu ba. Kuma yasa sai wancan sun an koro su shine za ka zauna kai taraki bayan da na kyautan ba za ka iya tsayawa kai ba. haka wannan duka yana nuna rashin sanin imar abu da kuma rashin ɗaukar karatun da ilimin da daraja a rayuwa. Sai na biyu yana cewa kuma an yi magana a kan cewa da koyarwa da da limanci da da ladanci shi ma shi su ma ya halatta a biya su <laughs> tambayi ladanci duka wannan ibada ce ta ambun ne da ƙarruf ake yi da shi zuwa ga Allah ayyukan ibada ne idan an ɗora ma mutum ya yi to wannan nauyi ne na bai mali na musulunci ya ɗauke mai abin da yake kai shi na ka ɗora maka wata wani aiki wanda yake na al'umma to dole ne hukuma bai mali ta ɗauke masa kai kuma masuliyarka shi ne fa'ida a shari'a lokacin da aka ba abubakar radiyallahu anhu khalifanci bayan an yi kwana ɗaya kwana biyu sai aka ga ya ɗauko kayan shi na sana'a ya kwaso ya jita ya tattaro kaya a ina zuwa da kasuwa gani a kasuwan lafiya kuma al'umma kuma bai a za a da ita ka tafi kasuwa ga al'amuran al'umma sai abin da nake gudanar da iyali na abin da ake bani a baitul mali zai isan abin da zan gudanar da iyali da haka ba zai yiwu a ce ba zan ci gaba da harkar kasuwanci na nan take dole aka zauna a kan ido dole a sake tsari me zai ishi rayuwar kariba me zai ishi rayuwar shi da iyalan shi dole bai mali ya ɗauke, da aka kai kuma ba da za a je kasuwa dole ka zauna ka saurari al'amarin al'umma Ya aka ko a dauke mai abin da ya sa masuliyar shi ko kuma a bashi dama ya yi abin da ya ga dama nan da ta samu in kasuwa ta yi baya ta yi sauƙi ba da ba'a ya zo ya kira sallah in kuma akwai hada-hada ya ci gaba da harkoki in ta sami ya zo ya kira daga baya shi ke nan amma in zai zauna ya yi to dole a ɗauke mai masuliyar ta rayuwa shi ne ƙa'ida to amma yanzu da an ji matsala sai a ɗauko ta an ce ba za a biya ladin ba ba a yi da albashi to ko ba a yi da albashi dole kuma a ɗauke mai nauyin da yake kai shi na rayuwa shine abin da yake kan al'umma in ba bai mali kuma yana kan al'ummar musulmi gaba daya dole ne a kan su ɗauke wannan nauyi Gama irin waɗannan abubuwan gaba ɗaya ba sa cikin tunaninmu ba sa cikin ƙwaƙwalwarmu musamman al'ummar mu. wani da kiran sallar ladan ya dogara da shi yake tashi daga barci ya yi in ba a kira sallan nan ba sai dai su dogi da shi ya dogara a wurin buɗe baki shi yake jira ya kira sallah ya yi buɗe baki amma kuma gaba ɗaya a tunanin shi na wannan Ramadan ɗin gaba ɗaya babu ladan nan. Har me yin aikin alherin fa zai raba kaza zai raba gero zai raba siga zai raba ba wanda tunani shi yake kaiwa kan ladarin masallacin da yake kira mai duk alheran da zai yi nan na ramadan din babu ladin wannan shine irin tunaninmu da na al'umma kuma da zai jinkirta kiran sallah ninki biyu uku za ka ji ƙorafi da maganganu a wurin mutane amma kuma gaba ɗaya baya cikin lissafin ba a rayuwa mu dai kawai ya yi mana ya yake buɗe baki ba mu sani ba kowa yana zaune a gida ya haɗa kayan buɗe baki yana jira ladan ya hura lasifika ya fara buɗe baki shi kuma dole ya baro gidan shi a wannan lokacin da iyalan shi ya zo ya zauna yana jiran lokaci ya yi yana jiran agogo yana tubawa ya kira sallah in an yi buɗe bakin nan ruwa zai sha abinci zai ci me zai yi ba abin da ya damu kowa kowa dai yana gida ya gama ya nasa da ya ji ya fara ta da ikama ya fara tsarki tun yaushe daga kiran sallah ba a bari mutane sun dan nasa ba ba ya zauna kawai a masallaci yana jira in ya kira sallar ya jira sai ka natsa ka gama komai sannan ya tashi ya da ikama sannan an gama a zo a yi sallah sannan koma ma bai ta ƙare a kan shi dai ta zai ta ƙare yana da abin buɗe bakin ko ba shi da shi ba ruwanmu to haka muke kuma yanzu daga duk matsala ta fara a kana turowa a bashi kuɗi ko ka a bashi Allah ya kyau na ga sai mun canza tunani da kuma yadda muke gudanar da al'amuranmu al'amarin addini ba al'amari bane na wasa ba daula ta addini addini yana hannun dukan mu gaba ɗaya da ke kun al'ummar musulmi duk abin da yake da alaƙa da addini amana ce a wuyan kowa daga cikin musulmi ba wanda wannan amana za ta faɗa a kan shi Gama kawai muna tsoro ne a yi ta yi mana komai na addini kuma a yi mana yadda muke so da an samu matsala shi kenan mu muke da bakin magana mu za mu iya cewa ba a yi kaza ba dan ya yi kaza, liman baya zuwa da wuri, liman ya yi nasi, mu abin da muka sani kenan, amma haƙoƙin shi da suke kan mu kuma ba, ina suke, waye zai sauke wannan haƙoƙin, ko kuma shi ya je su yadda suka ga dama su fata mu dai su sauke mana nama haƙƙin. shi ne abin da muka zai da haka Allah ya sa mu gyara eh, har yanzu muna nan a cikin suratul baqara darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta arba'in da bakwai za mu tashi akan aya ta arba'in da takwas arba'in da takwas muka tsaya ko za mu tashi aya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم لكم سوء يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم har yanzu Allah madaukakin sarki yana magana kan bani Isra'il a can da ya ce يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وتنا نئمومن دريمو daga cikin ni'imomin Allah ya lissafa musu waɗancan ni'imomi da suka gabata a baya sannan kuma za a ci gaba da lissafa musu waɗansu daga cikin ni'imomin daga cikin ni'imomin shine wadda iznar jaina wannan wawon akwafce a kan udkum ana har ila yau ya ku bani isra'il ku tuna ni'imar da na yi muku wacce ce ni'imar in najjaynakum min ali fir'aun a lokacin da muka kubutar da ku daga iyalan fir'auna yasumu na kunsu azab suna ɗanɗana muku mummunar azaba yudabbihuna abna'akum suna yayyanka ƴaƴayen ku maza wa yastahyuna nisa'akum kuma suna barin ƴaƴayen ku mata a raye wa fi dhalikum lalle a cikin wannan bala'un min rabbikum azim akwai bala'i daga wurin ubangijin ku mai girman gaske Allah ya tana musu wannan ni'ima ya faɗa musu cewa najjayna kun mun kubutar da ku mun tseratar da ku wanda shine annaja a kubutar da mutum daga wani yanayi a kai shi zuwa tudun min tsira domin annaja shine tudu wurin da yake tudu idan ana tafiya akwai ruwa akwai tudu idan aka turo mutum daga ruwa aka kawo shi tudu sai a ce an kawo shi annaja an kawo shi wurin tsira to sai ake kiran duk wani abu da aka kubutar da mutum daga shi duk wani kubutarwa da aka yi ma mutum daga wata bala'i ko wata matsala sai a kira wannan abin da suna annaja ko al'inja an kubutar da ku an tseratar da ku an ba ku kariya daga ne aka kubutar da ku Allah ya ce min adi fir'auna daga iyalan fir'auna idan aka ce alu fulan iyalan wani ana nufin atba'u mabiyan shi da suke karkashi su ne al su ne mabiya ko kuma waɗanda suke kan addini iri ɗaya wanda suke kan addini iri ɗaya da mutum sai a kira su da suna alu da aka ana cewa alu fulan iyalan wani ana nufin atba'u ana nufin mabiyayi ana kuma cewa alu fulan ana nufin waɗanda suke addini ɗaya da shi sannan kuma ana cewa alu fulan ana nufin iyalan gidan shi iyalan shi duka waɗannan ana kiransu da suna al shi yasa alqur'ani yayi amfani da duka nau'o'in gaba ɗaya ya kira al fir'aun iyalan fir'aun su ne mabiya fir'auna sannan Allah madaukakin sarki yayi kira iyalan gidan annabi Ibrahim alaihi salam shine annabi Ibrahim da matash ya kira su da suna ahlal bait daga iyalan mutum da mabiyan mutum da wanda suke kan addini ɗaya da shi ana kiransu da suna al a nan da Allah ya ce min ali fir'aun ya tseratar da ku daga iyalan fir'auna wanne nau'i daga cikin iyalan ake nufi ana nufin mabiya wanda suke bin fir'auna Allah ya tseratar da ku daga gare su su waɗannan fir'auna ɗin da iyalan shi Allah ya ce ya tsumo na kunsu al'azab suna ɗanɗana muku mummunar azaba azaba ne tsanani sai ce yuzabbi'una abna'akum suna yayyanka 'ya'yanku maza waɗansu malamai suka ce wannan tafsiri ne na su al'azafin me ake nufi da ɗanɗana muku mummunan azaba sai Allah ya ce yudabbi kuna abu na abna'akum Mummunan azaba shine suna yayyanka 'ya'yanku maza wannan azaba ce ko ba azaba ba azaba ce mummuna a ce raunin al'umma ya kai suna haihuwa ana ɗaukan abin da suka haifa a yanta ba tare da sun iya yin komai ba sannan kuma wa yasta aluna nisa'akum suna barin 'ya'yan mata su kuma 'ya'yan mata ana barin su domin su zama kadimai masu aiki masu hidima su ne ma'aikata su ne boyi-boyi a cikin gidaje da aka duk wani aiki na wahala da kaskanci su ne za su rinka mazan kuma aka ce su wannan shi ne halin da mutanen fir'aun mutanen annabi musa ko kuma yahudawa suka samu kansu a garin misira a wani wurin kuma Allah ya bambanta tsakanin yuzabbihuna abna'akum da ya sumu na su al'azab cewa ya sumu yasumunakum su al'azab daban yuzabbihuna abna'akum kuma wata azaba ne daban kamar yadda Allah yake wa in najaynakum an jayi wa in najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su al'azab sai ce wa yuzabbihuna abna'akum kaga a nan na suratu ibrahim an rage tsakanin abubuwan guda biyu Allah ya ce suna tantana muku mummunar azaba wa yuzabbihuna sannan kuma suna yayyanka ƴaƴan ku maza sai zama a wannan ayar ta suratu ibrahim yasumunakum al azabi daban sannan yuzabbihuna abna'akum shi ma daban daga suna azabtar da ku mummunar azaba nau'o'in azaba daban-daban duk wata bauta da duk wani aiki na wahala da duk wani ƙasƙanci da wulaƙanci ku ne za ku yi kuma ana ladabtar da ku ana duka ana ba ku wahala shine ya tsoro na ƙunsu al'azab sannan bayan waccan azabar da kaskanci da kuke yi da ayyuka na wahala sannan kuma ana yayyanka ‘ya'yan amma a nan sai aka haɗe su aka ce ya tsumo na kursu al'adabi azabi zabbe huna abana abu sai zama yi na huna abana abu ɗin shi ne tafsirin ya tsumo na kursu al'adabi sannan wa yastahyuna nisa'akum suna barin ƴaƴan ku mata a raye saboda wannan hidimar ba abin da ya kai kaskanci ya zama ga al'umma ‘ya'yansu mata su ne kadimai wasu mutane da su ne ma'aikatan gidaje su ne yan wance-wance, su ne ‘yan hidima duk wani abu da masu hidima suke yi bayi ‘ya'yanku mata su za a sa su rinka yin wannan aiki kuma kuna kallo sannan kuma ba ku da mustaqbal saboda ba matasa a cikin duk wanda aka haifa za a yanka shi duk wanda suke raye kuma suna tsufa karfin suna kare haka ake tafiya tsawon shekaru malaman tafsiri suna kawo sababin wannan cewa wani daga cikin bokayen fir'auna ya ba shi labari ko kuma ya ba labarin wani mafarki da ya yi cewa ya yi mafarki wata wuta ta taso daga baitul maqdis sannan ta faɗo garin misira ta kuma ƙona kowane gida daga cikin gidajen ɗifkawa na misira banda gidajen bani isra'ila kawai da aka sai aka fassara mai wannan mafarkin da cewa za a samu wani daga cikin bani isra'ila wanda zai yi sanadiyar kushewa mulki shi to da wannan ne ya yi amfani da wannan damar ya zama cewa duk wani ɗa da aka haifa daga cikin bani isra'ila za a kashe shi saboda kada wancan mafarkin ya tabbata Wadansu malaman tafsiri kuma suna cewa a'a abin da ya faru labari ne zo wa fir'auna cewa ga abubuwan da ake ji daga wurin bani isra'ilu cewa suna karantarwa a tsakaninsu suna faɗa a juransu cewa a cikin addininsu akwai labarin wani yaro da za a haifa a cikin bani isra'ilu wanda zai zama sanadiyar rushewar mulkin wannan daular da aka wannan labaran da aka jiyo aka kai su zuwa ga fir'auna shi yasa yake ɗaukan wannan mataki amma dai babu wani dalili tabbatacce wanda za a iya tabbatarwa da cewa shi ne wannan sababin Allah dai ya ba mu labarin cewa yana yanka ‘ya'ya maza kuma yana barin ‘ya'ya mata shi ne wa iznar zainakun min ali fir'auna. shi fir'aun kamar yadda ibnu kasir yake cewa alamun ala kulli man malaka suna ne na duk wani sarki da ya mallaki ƙasar misira a zamanin da laƙabin sarautar shi ne fir'auna ba wai fir'auna shine sunan shi wannan sarkin ba da aka akwai fara'ina da yawa a misira za ta akwai fara'ina akwai fir'aunan zamani kaza fir'auna zamani kaza kamar ka ce sarki kaza da sarki kaza shine lakaban fir'auna da suke amfani da shi yace wannan shine asalin lakaban amma fir'auna ba shi bane sunan kamar yadda yake duk wanda ya mallaki mutai shi ne ake ma laƙabi ga duk sarkin da ya mallaki ru da sha a wancan lokacin za a ce sunan shi kaisar za ta kaisar ba sunan sarki ba ne sunan laƙabi ne akwai Kaisarwa ne da Kaisarwa ne da Kaisarwa ne. duk wanda ya sarautar rumawa da sha a wancan zamanin a haɗe to shi ne kaisar kamar yadda kuma duk wanda ya mallaki farisa shi kuma ake ce mai kisra shi ma sunan sarautar ne da aka kowane kisra iya samun kisra daban-daban sunan wanda ya yi mulkin za a kira shi da suna kisra ya ce kamar yadda ake kiran tubba da duk wanda ya mallaki yaman shi ne laƙabin sarakunan yaman shi tubba za a ce akwai tubba wani da tubbawa ne daga shi ma sunan laƙabi ne ya ce to haka kuma duk wanda ya mallaki habasha shine ake mai laƙabi da najashi najashi sunan laƙabi ne ba sunan mutum ba ne daga duk sarkin habasha sai a mai laƙabi da annajashi to haka suke da waɗannan laƙubban na sarauta to haka fir'auna yake da aka auna ba sunan shi bane shi yasa sai malaman tarihi suka yi sabani akan menene sunan wannan fir'auna na zamanin annabi Musa wanda shi ne muka sani a Qur'ani ake labarin shi to ya sunan shi waɗansu malaman tarihi suka ce sunan shi alwali ibn al-mus'ab ibn rayyan waɗansu kuma suka ce a'a sunan shi mus'ab ibn rayyan wani suka kawo sunaye daban-daban ƙarshe ibnu kathir bayan ya kawo sunayen da suke kawowa sai ke cewa ko ma dai waye ko ma ya sunan shi wa ayyan ma ka da ba alaihi la'anatullah ko ma dai ya sunan nashi Allah dai ya tsine mai albarka da aka shine dai fir'aunar da aka sani na zamanin annabi Musa da aka ba shi kadai bane fir'aunar akwai fir'aunoni da yawa wanda ba shi ba amma dai shi ya samu shahara ne saboda ƙur'ani ya kawo labarin shi daga sai ya samu shahara da kuma ya zama an sai shi sama da kowanne daga cikin fir'aunonin duk da cewa sunan fir'aunan kuma daga baya ya zama alam suna ga duk wani azzalimi duk wani sarki wanda yake azzalimi sai a ce mai fir'auna danganta su zuwa ga wannan fir'aunan na annabi Musa da gangarewa shi ba ma dai ba shine sunan ba zaka Allah ya ambace shi da laqabin shi wa inna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbiruna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum sai Allah ya ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim lalle a cikin wannan ishara ce aka yi zuwa ga wani abu da ya gabata a baya shi yasa sai malaman tafsiri sai suka fassara suka mai da isharar zuwa ga abubuwa biyu daban-daban waɗansu malamai suka ce ya tsumo na wafi dalikun a cikin wancan abin suka ce abin da ake nufi shine tseratar da ku daga alin fir'auna da Shi ne ma'anar wa fi zalikum wa fi inja'ikum min ali fir'aun bala'un min rabbikum azim tseratar da ku dinnan da Allah ya daga iyalan fir'auna a cikin shi akwai bala'i mai girma daga wurin ubangiji za a kira tseratar da su daga mutanen fir'auna bala'i bala'i ne ko ni'ima na'am bala'i ne domin bala'i yana zuwa da alkhairi yana zuwa da sharri Allah ya faɗa mana wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna wa balawnahum bil hasanati was daga bala'i akwai min alkhairi akwai bala'i na sharri sai zama wafi dalikun zalikum bala'un min azim a cikin tseratar da ku da aka yi akwai bala'i babba daga wurin ubangiji wani irin bala'i ke a nan bala'i na alkai an tseratar da ku an kubutar da ku daga abokin gabar ku menene bala'in a an jarraba ku ke nan, Allah ya ba ku nasara domin nasarar ta zama jarrabawa shine bala'i shine kun fi kun bala'un min kuma abu a gani za ku gode ba ni'imar Allah ko ba za ku gode ba za ku ci jarabawa ko ba za ku ci ba suka ce to shi ake nufi da kun fi kun bala'un min kuma abu a cikin wannan tsiratar wadda Allah ya muku akwai bala'i mai girma daga wurin Ubangiji. Waɗansu kuma suka ce a'a wa fi zalikum zamirin yana komawa ne zuwa ga ya sumo na kursu al'adab yudabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum wannan an tantana muku azaba da ake yi ana kashe 'ya'yanku. a cikin wannan akwai bala'i mai girma daga wurin ubangiji sai zama a wannan fassarar bala'in ana nufin na shiri kenan ba bala'i na alkhairi ba a fassara ta farko kuma ana nufin bala'un min rabbikum azim bala'i na alkhairi shine an tsiratar da ku an ba ku nasara dan a jaraba ku a ga ya za ku yi a fassara ta biyu kuma an jarrabe ku wannan ɗanɗana azabar da ake muku bala'i ne mai girma daga wurin ubangiji shine wa fi dalikum bala'un min rabbikum azim a nan Allah ya danganta wannan azabar da ake yi ma banu Isra'il zuwa gawa aka danganta ta an danganta ta zuwa ga alif fir'aun iyalan Fir'aunan. Allah ya ce suna ɗanɗana muku azabar. me yasa aka danganta a wannan aikin zuwa ga iyalan Fir'aunan? saboda su suke aiwatarwa amma wa ya sa su fir'auna ne ya sa su su suna zartar da umarni ne zartar da umarni suke yi da haka da wannan malamai suka kafa hujja da cewa ko sa ta aka yi kai abu to hukuncin kai ne ka aikata ta ga ka zo ka ce ai kwamanda ne ce abu da wuta ko umarni aka bayar daga sama ba yadda za ni a'a aikin kai ne za a danganta zuwa gare shi a shar'anci ko da umarni aka ba ta kai saboda anan mutanen fir'auna su suke aikin azabar su suke aikin kisar fir'auna ne yake yi da kanshi ba shi yake yi ba amma da Allah ya tashi danganta aikin sai danganta zuwa ga ali fir'auna ba danganta aikin zuwa ga fir'auna duk da cewa shine mai bada umarni kuma in ya bada umarni dole sai an yi to amma kuma aikin su suka yi kuma su za a kama da laifin aikata aiki shi kuma za a kama shi da laifin umarni kagan an baka umarni kaya aiki to kai ne mai aiki wani amsa sai ta da yawa tambayoyin da mutane suke yi ai mu ne ya dole sai an ai ba yanda za ka yi a wurin aiki ne aka ce sai ka daga in dai kai kai to kai kai aikin hukuncin aikin kuma zai shafe ka shi mai bada da umarni hukuncin umarni zai shafe shi kai kuma mai aikin hukuncin yin aiki zai shafe ka kamar yadda anan fir'auna ya ba da umarni su suka zartar Allah ya danganta aikin zuwa gare su wa in najjaynakum min ali fir'aun daga ba a ce fir'auna yayi aikin ba su ne suke ɗanɗana muku azaba su ne suke kashe ‘ya'yanku suke barin matan ba ce fir'auna yake kashewa ba fir'auna yake barin matan ta kan san ka aiwatar da aiki ba ka da uzurin cewa sa ka aka yi ko umarni aka baka daga sama ko doka ce ta zo daga gwamnati sai an yi kai ɗin dai kai kai aikin kuma kai Allah zai kama da wannan aikin da ka aikata da ka Allah ya ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim kowanne daga cikin zamirin guda biyu zai iya komawa zuwa gare shi ko dai tseratar da kuɗin da Allah ya yi bala'i ne daga wurin Allah a jarraba ku ko kuma azabar da ake ɗanɗana muku bala'i ne daga wurin Allah ne girman gaske kuma Allah ya zo ya kubutar da ku daga wannan bala'i Istar bani Isra'ila da kuma irin wannan azabar da ake musu tana daga cikin dalilai wanda suke nuna kauce ma dokokin Allah suna jefa mutane zuwa ga bala'i da kasance bani Isra'il suna cikin mutane masu daraja a ƙasar Misira, masu ƙima. Garin Misira garinsu ne? Ba garinsu ba ne, zuwa suka yi. Zuwan bani Isra'ila Makka a eh, Misira shi ne lokacin annabi Yusuf. Bayan da abin da ya faru ya faru, ya ce a je a zo mai da iyayen shi da ɗan uwan shi. a zo da su misira wa qala dkhulu misra insha Allahu amini aka shigo da su misira shine asalin zuwan bani Isra'ila misira daga nan suka samu wurin zama a wurin ana girmama su ana darasta su saboda ɗan uwansu gashi nan shi ne ministan harkokin kuɗi na ƙasar ma gaba ɗaya shine annabi yusuf da aka daga nan suka samu wurin zama ana ba su kima ana ba su daraja suna da riko da addini ha ana ce musu sha'abullah mutanen Allah a garin Misira suka ci gaba da rayuwa a haka a cikin daraja da izza lokaci na tafiya tafiya na tafiya suna sakin addini suna rauni da addini a ƙarshe har suka samu kansu a cikin wannan ƙasƙancin da wulaƙanci Ke sa lokacin da Allah yake so ya kubutar da su sai Allah ya ce wa nuridu annahunna ala alladhina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin wa numakkina lahum fil wani wa ya fir'auna wa hamana wa junudahum minhum ma kanu yahdharun Allah ya ce wa'annan nan wanda aka raunatar da su a bayan ƙasa su ne bani Isra'il Allah ya ce sai muka so mu musu baiwa mu musu ni'ima mu farfado da darajar su da kimar mu nuna ma fir'auna da Haman abinda ba sa so abinda suke jin tsoro da Allah ya faɗi wannan yana so ya raya bani isra'il ya dawo musu da darajar su kai tsaye tsaye ya ce wa auhayna ila ummi Musa ya ka fara maganar aiko annabi Musa ma'ana sai da addini sai an aiko annabi ya raya addinin a cikin sannan izzat za ta dawo ta ka sai kai tsaye sai Allah ya koma da maganar kan kissar annabi Musa da aiko annabi Musa sai aka aiko annabi Musa sai aka raya addini a cikin bani Isra'ila sai suka fara samun izza a can suna da annabi yusuf a can a baya a nan kuma a cikin gwamnati suna da annabi musa sai izzarsu ta fara dawowa riko da addini ya fara dawowa Allah ya fara sa musu hannu a cikin al'amuransu amma da sun samu raunin ne saboda watsi da addini to haka kowace al'umma a duniya take shiga gwargwadon riƙe addininsu gwargwadon izzarsu da kwarjininsu da mutuncinsu gwargwadon watsi da addinin gwargwadon ƙasƙancinsu da wulaƙantarsu a cikin al'umma da haka Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana cewa wannan bala'i ne Allah ya yi Allah ya jarrabe su da wannan bala'in wataƙila ko za su dawo cikin hayyacinsu su gode ma ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya tuna musu da wannan ni'ima a nan waɗanda ake magana da su a zamanin manzon Allah ba su ba ne waɗanda aka kubutar din nan waɗanda aka kubutar a can suke a zamanin annabi Musa amma Allah yana faɗa musu ne saboda ni'imar da aka yi ma iyaye da kakanni to wannan ni'imar ta shafi ya'ya da jikoki domin da an halakar da waɗancan da za a samu waɗannan ba za a samu waɗannan ba da aka tseratar da su da Allah ya yi to ni'ima ce kuma gare ku da kuke raye a yau shi yasa Allah ya tuna musu wannan ni'imar da shawa na najjaynakum min ali fir'auna يسومونكم سوء العذاب نعم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون في قارون وتنعمر بايا وجه a can an faɗa mana an kubutar da su daga wancan bala'in da suke ci an tseratar da su daga fir'auna an raba su da wancan su al'adabin yudabbiruna abna'akum wa yasta'inuna nisa'akum to sai aka sake tana musu wata ni'imar kuma daban sabuwa Allah ya ce wa iz faraqna bikumul bahr ku tana ya ku bani isra'il daga cikin ni'imomin da na yi muku ku tuna lokacin da muka tsatsaga muku kogi muka keta muku kogi fa'an daina kuma kuka shiga cikin kogin muka tseratar da ku ba ku nitse ba wa abaraka na ana fir'auna su kuma iyalan fir'auna da tawagashi su kuma muka nutsar da su wa kuma kuna kallo da idan akan gidan ku aka yi wannan wannan wata ni'ima ce da an raba tsakanin wannan ni'imar da waccan saboda waccan daban ce kuna cikin bala'i a zo a kubutar da ku a rama ku da bala'i ni'ima ce mai zaman kanta sannan kuma bayan an raba ku da bala'i a zo a halakar muku da wanda yake jarraba ku da bala'i ita ma wata ni'ima ce daban mai zaman kanta da aka sai aka raba su aka kawo imomin guda biyu daban-daban Allah ya ce ko ce da lokacin da muka keta muku kogi a nan an faɗi keta kogi an keta kogi gida biyu ko kuma adadin bani Isra’il. adadin ƙabilun bani Isra’il. gida goma sha biyu ruwa ya tsage kenan sun ga hanya da za su iya wucewa Allah ya ba mu labarin abin da ya biyo baya bayan duk abin da ya faru da fir'auna da annabi Musa an yi wa'azi na baki bai yi ba an zo da mu'jiza sun ce su ma za su iya an tara masu sihiri an yi muƙabala an ƙura masu sihiri masu sihiri sun yi imani da Allah sun yarda da annabin Musa ƙarshe an kaskashe su gaba ɗaya saboda sun yi imani da annabin Musa ƙarshen al'amari Allah sai ya wahayi ga annabin Musa cewa ya kwashe bani Isra'il su gudu su bangare domin abin da ya rage kenan wanda suka yi imani da annabin Musa an kashe su saurawa saura annabin Musa da al'ummar shi da bani Isra'il dan su ya rage bala'in ya dawo kansu da aka sai Allah ya wahayi ga annabi Musa cewa ya kwashe bani Isra'il ya fice da su daga ƙasar Misra inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi sai muka yi wahayi ga annabi Musa alaihi salam cewa kai Isra'i da bayina menene Isra'i ne tafiyar dare ka fice da su cikin dare ku baggari da daddare ku tafi shi yasa ake ce mai isra'in manzon Allah isra'i tafiyar dare da aka yi daga makka zuwa baitul maqdis haka Allah ya ce yi wahayi ga annabi Musa ka fice da al'ummarka bayina kenan waɗanda suka yi imani da ni da haka annabi Musa ya amsa kiran Allah bayan ya kwashe su ya tafi da su sai Allah ya ba mu labari cewa a fir'auna ya tattaro al'ummar shi cewa za a bi su kuma a can Allah ya faɗa musu an asiri bi ibadi lailan an asiri bi ibadi innakum muttaba'un za a biyo ku daga ku kuce ku tafi za a biyo ku da aka fir'auna ya tattara mutanen shi da rundunar shi sun biyo annabi Musa da mutanen shi Allah ce falan ma tara aljam'ani qala ashabu Musa inna la mudrakun lokacin da rundunonin biyu suka ga juna bani Isra'ila suna hango fir'auna da tawagashi fir'auna da tawagashi suna hango bani Isra'ila sai mutanen annabi Musa suka ce inna la mudrakun shikenan an kama magana ta tsare me yasa suka ce an kama saboda ba wurin guduwa sun zo ga teku a gabansu ga kuma rundunar fir'auna suna hango suna tsakanin shine inna la mudrakun sai annabi Musa ya ce kalla inna fi rabbi sayahdi annabi Musa ya ce ina ubangiji na yana tare da ni kuma zai shiryar da mu hanyar da za mu shine as-sifatu billahi aminci da Allah yadda da Allah ta gaske Allah ya ce ku biyo wurin kuma zan tseratar da ku kuma aka biyo wurin kuma aka zo inda a hankalin ɗan adam babu wata hanyar tsira gaba ɗaya yanzu me za a yadda da shi hankali za a gaggata ko wahayi me za a gaggata a nan an zo teku ne a gabanmu rindina ce a bayanmu hankali ya tabbatar da an kama mu ko ba a kama mu ba saboda hankali ya ƙare ba ya ga ba mafita amma Allah ya yi wahayi zan tseratar da ku a nan wanne annabi Musa ya ɗauka wahayi ya ɗauka sai ce kalla inna ma'i rabbi ka ya haɗi ubangiji na nanan nan yana tare da ni daga ko da a zahiri a hankalta ba wata mafuta, to Allah yana nan tunda yace zai tseratar da mu to zai tseratar da mu ya sa daga lokacin da kace hankalinka ne a gaba da wahayi ka tashi ka halaka daga wahayi shi ne a gaba daga yana faɗan wannan da ya imani da wahayi ya ce inna mafi rabbi sa ya haɗi sai Allah ya ce wa auhaina ila musa alidrib bi asakal bahr Allah ya ce nan take sai muka yi ma annabi Musa wahayi wahayi shine ka buga sandarka da wani ka bugi kogin da sandarka da aka bugi kogi da sanda mai sanda za ta yi ba fa jirgin ruwa ba ne ba kwale-kwale ba ba komai ba sanda ce ana yawo da ita ana dogarawa aka ce yanzu a sa sandan a bugi ruwan da ita idan da hankali za a aiki sai a ce ni. me za ta yi ba za ta yi komai ba sai aka yi aiki da wahayi wahayi ne aka sai a buga sai aka buga din ana bugawa kuma sai abin da ya faru ya faru sai Allah ce kun wa laqa tsakana kullu firqin kasawil azim wa azlafna thamma al akhari fa anjayna Musa wa rabba'ahu ajma'in thumma aghraqna al akhari ana buga ruwan Allah ya ce sai ruwan ya ce ce ila shine fanfala ya za yi ruwa ya kece wannan bai shiga wannan Allah ya ce fa kana kullu firqin ka abu kowane bangare sai zama kamar wani babban dutse tsauni ne zaka gani na ruwa iya tangarinka ba zai iya tsallakowa ya kama wannan bangaren shine fanfala ka fa kana kullu firqin ka abu Allah ya ce wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in Musa da waɗanda suke tare da shi gaba ɗaya muka tsira da su suka ba hanya suka tafi. thumma aghraqna al su kuma waɗanda suka biyo su da baya su kuma muka nutsar da su gaba ɗaya a cikin ruwa Shi ne wa iz faraqna bikum al-bahra fa ku. bal a wani wurin ma Allah madaukakin sarki cewa yayi ya faɗa ma annabi Musa alaihi salam cewa fadrib lahum tariqan fil bahr yabasa la taqafu darakan wa la tabsha yace ka buga musu da sandarka hanya a cikin ruwa yanzu nan ruwan ya bude ko me za a gani a ƙasa teku ne ruwan ya bude sai hanya a ƙasa za a iya tafiya a kai za a iya tata taɓan da yake wurin a yi tafiya a kai shi kan shi taɓan ya isa yanzu san da mutane amma sai Allah ya ce fadrib lahum tariqan fil ya yabasa ka fito musu da wata hanya a cikin teku busasshiyar hanya hanya a bushe yanzu ruwan ya tsage kuma yanzu nan hanya busasshiya kamar hanyar da aka saba bi a bayan ƙasa shine fadrib lahu tariqan bil bahr yabasan la takafu jarakan wala taqsha babu wani tsoro a kanta dan in akwai tabo za a rinka jin tsoro ka ataka wani wurin alƙalin ka ataka wani wurin kaza ya faru Allah yake ba tsoro a wannan hanya ba kuma maganar jin tunanin za a nitse ba nitsewa kuma ba tsoro hanya ce lafiyayya ne makiya a cikin teku kuma suka kama hanya suka ci gaba da tafiya a kan wannan tana daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala da Allah madaukakin sarki ya yi ma bani Isra'ila mu'jiza tsarara ta zahiri ana kallo ido da ido daga Allah yake to ku tuna wannan ni'imar da ne muku lokacin da na keta muku ruwa kuma na tseratar da ku wannan tseratarwar wace ce ba ita ba ce wa iznar jaina ku min ali fir'auna ya sumu na kun su al'azab wannan tseratarwa ce daga azabar da ake yi an kubuta daga wannan wannan kuma tseratarwa daga samun fir'auna da ya biyo ya kama ku shine fa an jaina ku muka tseratar da ku wa aghraqna ala fir'aun muka nitsar da iyalan fir'auna da shi fir'aunan gaba daya wannan yana daga cikin ni'imomin da aka sake maimaitawa a suka ce wa aghraqna ala fir'auna muka nitsar da fir'auna ni'ima ce ita ma mai zaman kanta an kashe abokin gafarku sannan ni'ima ta gaba kuma Allah ce wa antum tanzuruna kuna kallo a gaban gidanku wannan wata ƙarin ni'ima ce a kan wancan cewa kun tafi labari ya zo muku cewa ai fir'auna ya mutu ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce ni'ima ce amma ni'imar da ta fi wannan wa an tumtan da ga ku kuna tsaye kuna kallo ana kashe shi kuna tsaye kuna kallo ana kashe shi ne wa an tumtan kuna gani a gaban gidan a halakar da maƙiyinka a gaban gidanka wannan ni'ima ce daga duka waɗannan kowace gaba daga cikin gabobin wannan ayar ni'ima ce daga cikin ni'imomi da Allah ya maka ni Isra'ila a keta muku ruwan ni'ima ce ku shiga ruwan kuma ku wuce ba a yi ba abin da ya same ku wata ni'ima ce sannan a nutsar da waɗanda suka biyo ita ma wata ni'ima ce sannan a yi abin a gaban gidan kuna kallo wata sabuwar ni'ima ce ita ba ka Allah ya tuna musu da waɗannan ni'imomin gaba ɗaya Shi ne wa id farqna bikum al-bahra wa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun shi yasa bayan sun tsallake din sun mutu. inda Allah ya ga ba kafin fir'auna ya zo sai ruwan ya haɗe ya koma yadda yake amma Allah bai haɗe da ruwan ba inda bai gada damar ya halakar da fir'auna a nan ba da suna tafiya ruwan na haɗe ba. har su fita shi kenan ba inda za su ba wani jirgin ruwa da suke da shi da zai iya tsallaka wannan ruwan dole sai dai su haƙura su koma to amma da Allah ya yi nufin zai halakar da fir'auna da suka shiga suka wuce sai Allah ya ce wasu wukil a rahwa ka bar ruwan a yadda yake a buɗe a bashi a buɗe innahum jundun mughraq dan wannan rundunar da take tahowa din rindina ce wanda za su nufi a cikin ruwan a bar su kawai ka a kulle ruwan kamar sun shiga damuwa suna jin in sun wuce suna bar su dole ne za su kama su ko a sake buga ruwan ne ruwan ya kulle a buga sandan ruwan ya kulle Allah ya ce wasu rukin bahara rahawa a bar ruwan yadda ne a bar hanyar yadda take akwai abin da za a yi ba a gaba ake so a nutsar da su ba a can ciki ake so a nutsar da su a tsakiya inda ba wanda zai iya dawowa ba kuma wanda zai iya karasawa da aka bar ruwan a haka sai da suka zo inda Allah ya ga dama sai Allah ya sa ruwan ya haɗi gaba ɗaya a ce kana ruwa kamar teku kana tafiya ko kilomita goma ka yi a ciki bayan kilomita goma ruwan ya haɗe me za ka iya yi a wannan lokacin duk duniya ba wani mutum da zai iya yi iya da ba kuma wani mutum da zai iya zaman da zai iya rayuwa ke sa yana daga cikin mutuwa mafi azaba a rayuwar nan adam shine mutuwa ta nitsewa a cikin ruwa saboda ita ce kana ji kana kallo ba komai ba komai kana ji gashi za ka mutu kuma ba abin da za ka iya yi kana jin ka ga gaɓoɓinka cikakku da komai kuma ga shi mutuwa za ka yi. kuma ga shi ba abin da za ka iya yi makanta a lokacin to Allah ya ɗantana musu irin wannan azaba sai da suka shiga suka kai tsakiya Allah ya haɗe su shi yasa shi kan shi uban tafiyar da ya ga bala'i Allah ya ce hatta idan ajabaka hulgharar قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين saboda in mutum ya kai kololuwa a cikin ruwa nitsewa to ba abin da ba zai iya yi shi yasa ake cewa wanda ya nitse a ruwa ko ta kogi aka miƙa mai ko sai ya kama abin da abin da ya yanke hannun ya tsatsage ko me ba shi dai ya fita shi ne kawai abin da yi imana to yana samun kanshi a wannan halin ya ce hadin ilaha illallah amana bari da tsara na da babu abin bautawa da gaskiya sai wanda bani Isra'ila suka yi imani da shi wa ana min almuslimin na musulunta Allah ce al'ana yanzu kuma faqad asaita qablu ma ta gama saban Allah tintini an baka dama an baka lokaci kaki an maka wa'azi ba wa'azin da annabi Musa da yi maka Fir'auna da magana mai taushi Allah ma sai da ya mutu wasiya kula qula ko qawlan layyinan in kun je magana mai taushi mai daɗi yanda zai shiga zuciyar shi ya karba amma ya ce kaga Allah ya ce Allah da wa qasayka qablu wa kunta min al ka ɗiba da nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya za ta zama aya ga waɗanda za su zo a baya duk wanda za a zo mai da sabon Allah ya ki ya gari har ya faɗa ma da addinin Allah to wannan aya ce a gari shi ne da ta kuna liman aya da ka Allah lokacin sarki ya kubutar da su ya halakar da fir'auna ya kuma tseratar da bani isra'ila daga dukkan nau'o'in sharri na fir'auna da yake bibiyar da su da haka ya sake tunatar da su wannan ni'imar ta ta har na yau ne ayoyin da za su zo a gaba za su ci gaba da suna babani Isra'ila wasu daga cikin ni'imomin da Allah ya yi kuma wannan yana zama aya ne gare mu ku fahimci waɗanda Allah ya musu ni'ima ba idan suka kirka wannan ni'imar Allah da gode ma ni'imar Allah to fa Allah madaukakin sarki yana tuya wannan ni'ima shine darasin da ayoyin suke karantar da mu Allah yana juya wannan ni'imar da canza salo da ta ba a iya rike ni'imar Allah sai da bin Allah ba kuma abin da yake kawar da ni'imar Allah sai bitirce ma Allah da ka idan al'umma ta bitirce ma Allah to wannan duk wata ni'ima da Allah ya yi ɗaya bayan ɗaya za a rinka zare sai sun wayi gari babu sauran ni'ima gaba ɗaya a tattare da su to haka ni'ima tana dawowa ne gwargwadon bin Allah gwargwadon bin dokokin Allah da aiki da shari'ar Allah to haka al'amarin yake kuma ita ce sunnar Allah a cikin halittu gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanda Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa da ayoyin Allah gwargwadon iyawar abubuwan da muke yi da kuskure Allah ya yi mana ya gafarta mana Allah madaukakin sarki mana rahama ya ji mu ya ji kan iyayenmu da malamanmu ya sanya mu cikin bayi da kwarai waɗanda yake karɓar ayyukan ayyukansu yake gafarta su a cikin wannan wata mai alfarma watan Ramadan. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين